godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda a cikin rahmansa ya sake dawowa da mu wannan lokaci da muke darussa na ajin zaure daga wannan cibiya ta mu ta darul hadisi salafiyya kainuwa da shan Allah kafin babban malaminmu mu Muhammadin awwal Adam alalbani, albani Allah ya ji kanshi da rahma a wannan safiya wadda ta dace da safiyar tara ne ko goma goma ga watan jumadanil ula hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa madina shekara 1440 daidai wanda ya dace da sha bakwai ga watan ɗaya shekarar bature ta 2019 idan ba manta ba muna rusa na ah, littattafan akida na salaf da kuma littafin fiqhun malikiya a cikin littattafan al-ibanatul kubra na babban malami Abu Abdullah Ubaidullah ibn Babba al-Ukbari da littafin Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn wanda aka sani da alakidatul wasiya sharhin babban malami Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen sai kuma littafin Irshadu Saliki da Ashrafil Masalik na Malam Abdulrahman al-Askar a cikin fiqhun Malikiya kenan wanda aka fi sani da littafin Askari Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki daya a cikin littafin Alibana za mu tashi lamban hadisi na 317 ne ko idan ba manta ba har ila yau muna babi na hudu wannan shine darasi na tara kenan a cikin wannan babi na hudu da muke karatu a ciki babin da ibnu batta yake kawo bayani dangane da rashin halaccin wato tambayoyi marasa ma'ana da kuma zakewa akan matsala wanda jahiltan shi baya cutar da kai ko misali zarra kai kuma ka ta kwallafa cewa lallai kai sai ka kwakulo wannan matsalar ta mutum ya hallaka kuma ya hallakar Allah ya tsare mu bayan da ainihin wato Ibn Batta ya ci gaba da kawo atharai da hadisai da ayoyi sai yace haddathana Abu al-Fadl Shu'aib ibn Muhammad qala haddathana Ali ibn Harb qala haddathana Sufyan ibn an Amr an Tawus qala al-Imam Tawus ɗaya daga cikin malaman na tabi'ai ko yake cewa qala Umar ibn al-Khattab malami na Umar dan Khattab Allah ya kara mishi yadda al-khalifatu thani min al ar rashid yace Umar dan Khattab yace la tasalu an amrin lam yakun kun gani ko kamar yadda muka ji a maganan baya in ba ku manta ba da aka tambaye Ubay dan ka ko cewa menene hukuncin kaza yace ya faru ne yace to ajinin ka bari mu huta to haka Umar ma ya ce, duk abin da bai faru ba kai tambaya kan shi fa innal amra idza kana domin yadda al'amari yake shine idan matsala ta faru ya zan ba a san hukuncin wannan matsalan ba to a'ana Allahu alaihi sai Allah madaukakin sarki ya taimaki malamai mujtahidai na wannan lokacin ko wanda matsalan ya faru a lokacin da suke da rai sai Allah ya taimake su su gano menene mafita akan al'amarin inda al'amari na Allah ne Allah kuma baya barin al'umman shi akan bata sabani yadda yan shi'a da yadda riko suke yi ko su ce su dai sai dai dole Allah ya kawo wanda zai zai shine kamar autadu ko ajisadu ko wane ne ga sunan dai su kuma yan shi'a su ce ba yadda Allah zai bar al'umma sai ya kawo wanda zai zama lutufi gare su to kaga duk wannan sabanin tunanin ahlus sunna kenan aqidar ahlus sunna shine Allah baya barin al'umma akan bata matukar akwai waɗanda suka tsaya akan addinin Allah kuma suna yi iya wato kokarin su to Allah zai rika datar da su akan al'amura to al'amari kaza ya faru ba a san hukunci ba to sai Allah ya taimaki waɗannan malaman su gano menene mafita mun fahimta jama'a ko amma abu bai faru ba sai a rika yin tambaya akai Umar ya ce ka koran irin wannan to anan kuma za a taɓo wani matsala wanda malaman fikihu musamman fikihun hanafiya suke yi na sukan kafin matsala ya faru sai su suranta shi kuma su kawo hukuncin shi a fikihance misalin matsalar nan da zai iya tunawa wanda mazhabin hanafiya suka tattauna sun taɓa tattauna ina hukuncin zuwa aikin hajji ba ta ƙasa ba ta kan iska tun lokaci kuma ba san za a jirgin sama ba ya halatta a je aikin hajji ta iska lokacin mutane za su ta ganin waɗannan mai suke faɗi ina fata gane to sai gashi yanzu an zo zamani da jirgin sama ake zuwa aikin hajji, kaga ta iska ake zuwa ɗin an gane ko to ba irin waɗannan ake magana ba a matsala wadda ba a buƙatan shi kawai sai mutum ya zo ya tambaya kai kuma abin bai faru ba ne Umar yake cewa kakwarin ku rinka yin tambaya kan irin wannan amma in matsala ya faru to Allah zai kawo taimako akan wannan wa idza takallaftum ma Tubulu tublu bihi wakkaltum ilayhi kun gani ko aw wukiltum ilayhi idan kuma kuka kallafa wa kanku cewa ku fa sai kun kwakulo matsalan da bai faru ba ba a jarabce ku da wannan matsalan ba to shi kenan sai Allah ya bar ku da iyawanku kako gan Allah ya bar mutane da iyawansu ba ba inda za su ina fatan jama'a an gane so dan haka jama'a mu iya sanin, wato musan menene ka'idoji da ake bi wajen sifatul mufti wal mustafti shi yasa babi ne na musamman a cikin usulul fiqh sai an koya maka menene sifan me tambaya sannan menene sifan wanda ya cancanta ya amsa fatawa daga nan ne zaka san in wane ya tambaya to ya buƙaci ka bashi amsa amsan ma kai mishi jawabul hakim wannan duk manzon Allah ya nuna a cikin ainihin wato rayuwar shi wata mace ta zo ta ce ya manzon Allah ina hukuncin aikin hajjin wannan yaro in yayi aikin shi yayi kaga irin wannan tambaya amsan shi a wajen mutane shine ne eh ko a'a hajjin shi yayi kaga annabi ya ce eh ya bada amsa amma sai annabi ya kara mata da amsa cewa walaki ajrun sannan kina da wani lada ma banda wanda za a bashi shi kaga wannan shine malamai suka ce ashe ya halatta jawabul hakim to amma sai al-mufti ya san ina ne inda wannan jawabin ya dace ina fata an gane Allah ya sa mu dace to duk waɗannan dai suna nuni zuwa ga tambaya akan abin da bai da amfani to shari'a musulunci bai ba da daman yin shi ba الثامنة عشر بعد الثلاثمائة قال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مؤمل بن آه، أهاد قال حدثنا عبد الوهاب بن همام عن محمد بن مسلم عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت قال سئل زيد بن ثابت عن شيء فقال an tambayi zaidu dan sabit game da wani matsala sai ya ce a kana haza abin ya faru ne Fakilala sai sai ce a'a jama kun ga wannan duk fa manhajin magabata kenan duk in an kawo wani tambaya kai daga jin tambayan ka san inda ya dosa to kai mashi tambaya shi ma abin ya faru ne Fakilala sai aka ce da shi a bai faru ba tukuna faƙala sai ainihin zaidu dan sabit ya ce da'ahu hatta ya ku. to ka bar tambaya akan shi ka bari sai ranar da abun ya faru fa inna ma halaka man kana qablakum bi annahum qasu abin da ya hallaka al'umman da suka gabace ku cikin banu Isra'il kenan ko musamman mutanen annabi Musa kiyasi suke yi kiyasin ne malam yakun abin da bai faru ba kawai sai su kiyasi akan shi bima kad kana sai su kiyasin shi da abin da ya faru a baya hatta tara taraku dinallah wannan ya kai har suka bar addinin Allah gaba daya kuma a kun fa, abu ne ya faru sai su dauko wani abu da ya faru ba sai su gina shi akan wancan kuma sai su kawo ma kansu rudani wannan yasa gaba ɗaya sai suka bar addinin Allah Allah ka tsare التاسع عشر بعد ثلاثمائة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن يحيى الموصلي قال حدثنا عمر بن علي بن حرب قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال قال فضيل يتي لغا إبراهيم النخي هنا يتي قال كانوا سنكسنشي to idan kaji tabi'i yana ishara a irin wannan to yana nuni ne zuwa ga sahabbai sahabbai sun kasance la yus'aluna illa anil haja ba sa yin tambaya sai inda bukata kaga wannan ulaika alladhina hadahumullahu kenan fa hum uqtadi ai koyi da irin shiryan su inda bukatan mas'ala to ayi tambaya in babu sai a bar magana shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasakata an ashiya'a ko rahmatan lakum akwai abubuwa da dama da Allah ya ki magana a kansu ba wai don ya manta ba ne a rahama ce gare ku fala ta an anha to ku kuma ka kusa ku ce za ku yi bincike a ciki in ba haka ba za ku hallaka ku hallakar Allah ya kiyaye Allah da ba'da 300 na 320 قال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمرو بن مرزوق qala akhbarana shu'ba imamul a'imma kenan ko shu'ba ibn al an khalid al-hadza daga malam khalid al-hadza qala yace qala abul aliya babban malamin nan abul aliya yake cewa idza huddistu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fazdahir ko kuma idza haddathta an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fazdahir wato idan zaka bada hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ka kyautata hadisin an fahimta ko ai fa ajni fa ahsin ka tabbatar da magana kenan yake nufi shine kakka faɗi magana kawai ka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautata magana kamar yadda Allah yake cewa ittaqullaha wa qulu qawlan sadida to duk idza za duk sanda zaka bada hadisi cewa daga manzon Allah ne to fasdahir ka tabbatar da cewa wannan ainihin wato magana kyakkyawa ce dan wa annabi ƙarya ka zo ka jingina abinda annabi bai faɗa ba zuwa gare shi ka zama irin sufaye da su har lada suke fata ma idan suka wa annabi ƙarya ko eh wai innama nakzibu lahu la nakzibu alayhi mu ai muna ƙarya ne dan mu taimaka wa annabi al'umman shi ne suka rabu da karatun Qur'ani dan haka sai muka yi ta cewa ga falalan izawaka ga falalan yasin ga falalan kagani Allah ya kiyaye al-wahid wal 20 ba'da 300 qala haddathana muhammad qala haddathana abu daud qala haddathana muhammad ibn daud ibn subayh qala haddathana ubaydullah ibn musa qala haddathana bashir abu isma'il ani shaabi qala Alimamu sha'abi yake cewa sal amma kana duk sanda za ka yi tambaya ka tambayi matsalar da ta faru wala tas'al amma lam yakun wala yakun kakka kuskura kai tambaya kan abin da bai faru ba kuma wannan abin ba zai taɓa faruwa ba kakka irin wannan tambaya saboda wannan zai buɗe babi ne na ainihin wato kuntatawa kai ta kuma a wuce ƙa'ida na shari'a Allah ya kiyaye الثانية والعشرون بعد آه، الثلاثمائة حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق أبو آه، آه، ابن بطة يكتوى معنى إسماعيل الأن عباس الوراق يا بام وانا حديثي قال حدثنا أحمد بن ملاعب شيكما ما كربو لك مالا أحمد بن ملاعب قال حدثنا سعيد بن عبد الحميد مالا سعيد بن عبد الحميد يا باس حديثي قال شيكو يتي haddasana sai ɗige-ɗige. kun gani ko haddasana ibnu tulaiqin wato dan tulaiq ko taliq to wane ne shi ga yana malaman nan da suka yi takiki suka ce haka suka samu wato wannan nuktat ɗin, space ɗin a cikin nuska na za an fahimta ko an share sunan ne asali akwai suna kaza ibnu tulay to amma ba su ga sunan wane ne ba shi yasa saboda ada'ul amanatul ada suka bashi a yadda yake wane dan tulay ina fata an gane gashi sai yake cewa shi kuma yace an shu'aibin an abi huraira daga malam shu'aib shi kuma ya karbo daga abu huraira ya ce, qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce aktharun nasa zunuban aktharuhum su'alan amma la ya'ni mafi wato wanda yafi zunubi a cikin mutane wanda zunubin shi yafi yawa cikin mutane Shi ne wanda ya fi yawan tambaya akan abin da bai da uh, bukatar shi bai shafe shi ba wannan abin amma ya rinka yin tambaya a kai. akai shine amma a ya'ni ina fata an gane to wannan mutumin shi ne mutumin da ya fi wato uh, ya fi sauran mutane zunubi ya fi su laifi ina fata an gane Allah kyauta sai dai wannan isnadi a cikin uh, shi akwai mutanen da ba su da nagartan a karɓi riwayarsu kamar shi wancan wani ne sa'adu bin abdulhamidin al'ansari ɗincan abu mu'azin al-madani haka suke ce mashi sadukun ne amma suka ce lahu a ghali yana da ɗan dama-dama amma yana da kurakurai masu ɗimbin yawa an fahimta ko ibnu ma'in da ya zo ce mai yayi laisa bi shay'in aw laisa bihi ba'as to a iya ba dan laifi wa qad katabtu anhu har ma na rubuta hadisai daga gare shi wa qala ibnu hibban kana mimman yarwil manakir yana daga cikin masu riwayan hadisai munkarai anil mashahir kuma sai ya danganta ga manyan malamai wa mimman fahusha wahamu har yana riwaya daga wanda ma kuskuren shi ya yi muni to irin wannan ana iya itibari da riwayan shi amma ba a dogaro a kan shi in shi kaɗai ne na fata an gane don haka wannan shi ne afa na wannan isnadi sai mala ya ce wa bi isnadihi an abi huraira har ila yau ta hanyar wannan isnadin daga abu huraira kala ya ce استشهد رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أمه ونمتمني ya yi wato yi mutuwar shahada sai mahaifiyar shi ta ce hani allaka ya bani ya shahada ma dalla da kai ya ɗana ka yi mutuwar shahada faƙawar rasulullahi sallallahu alaihi Sallama, sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da ya ji wannan matan ta faɗi irin wannan lafazi sai ya ce wa ma yi yudriki annahu shahidu ya aka yi kika san ya mutuwar shahada kawai dan kin ga ya faɗi a filin yaƙi matacce shikenan la'allahu qad ya yatakallamu bima la yani ai wannan mutumin ya kasance yana tsoma baki akan abin da bai shafe shi ba aw yabkhal bima la yanfa'uhu ko kuma yana ainihin wato taskace abin da taskace shi da yayin nan shi kuma ba zai ta amfani shi ba mana marowaci ne waɗannan abubuwa waɗannan dalilan to suna ɓata aikin mutum shine isharar ina fata an gane kaga irin waɗannan abubuwan yanzu wanda zai kubuta a ciki sai wani da wani ba ka tsoma baki akan maganar da bai shafe ka ba ina fata an fahimta sai ga mutum tsirif ya saka baki akan abin da bai shafe shi ba to irin wannan shine abin da ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara akan matsalan da wannan yaro ya samu tare da ana ganin yayi mutuwa mai tsada Allah ya kiyaye na'am eh na'am a wannan ya shafe ka kenan kun ji tambaya mutum ya ga wata barna zai iya sa baki a ciki wannan ya shafe ka dan ka ce barna shine abin da ya saba ka'ida na shari'a kuma manzo Allah ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyiru sa Nabi ya saka ta a ciki ina fata an gane to amma abinda mai yiwa mala yake tambaya shine abu ne wanda ba al'amari ne na addini ba kuma bai da alaka da kai ta yi ma ƙarshenta in ka shishiginka in ya sa ka shiga sai ka ga kuma abin ya dawo kanka kai kuma sai ka rinka ƙoƙarin kare kanka yadda eh, dan an ce a gyara din dan ka kaza ne a ka duba level din ne wannan abu ne wanda ya shafi addini annabi ya ce wanda ya ga munkari a bai shafi addini ba kuma bai shafe ka ba to kun fahimta to sai ka kama bakin ka kai shi ta sa akwai wasu masu eh, azarbabi su kuma duk wani abu shi yana son ya sa baki a ciki to irin wannan ne ya kamata bai taka tsantsan misali ka zo wucewa ta gaban makarantar mutane sai ka ga yara suna surutu a aji kawai sai ka fada cikin makarantar kuma mutane shuru dala me ya shafe ka kaga babu amma a wajen shi zai ce ai surutun da tsaye a aji barna ne a wajen shi kaga definition din da ya bashi ne amma wannan bai shafe shi ba Allah ya kiyaye sabanin wanda zaka ga misali ya zo wucewa zai yi wa wani sata kuma kana da ikon ka hana ko mun gane jama'a to wannan zaka iya sa ba kaka ce a ba ruwa na ai da Allah ya sa je ba kayana za a sace ba Allah ya samu dace malai ce a 23 ba'da 300 حدثني أبو علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن آه، يعقوب بن يوسف حدثنا يعقوب بن يوسف بن دينار قال حدثنا يزيد عن عبد ربه أه؟ حدثنا يزيد بن عبد ربه يوه قال يتي حدثنا بقية عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة wannan isnadi kaji bakiyya ya bayyana a ciki ko Abu Huraira yace qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga cikin kyautuwa na musuluncin mutum wato yadda zaka kasance musulmi wanda kana yin musulunci kuma mafi kyau to shine tarkuhu ma la ya'ni daga cikin halayenka ka kara da halin barin abin da bai shafe ka ba to kaga matsala bai faru ba sai ka zo kana tambaya akai shi ma bai shafe ka ba ina fata an gane to abin da bai shafe ka ba ka bar shi alama ne akan wato kana kan musulunci kyakkyawa kana yin addini mai kyau jama'an an gane wannan da ke ko to sai dai wannan hadisi kamar yadda muka ambata akwai baqiya a cikin shi al-Imam Tirmidhi da kanshi da ya ruwaito hadisin cewa yayi hadha hadithun gharib hadisi ne mai rauni mun san kaidar Tirmidhi da ma yace gharib kadai ko shine hadisi ne mai rauni min hadith Abi Salama an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bihi amma Ibn Rajab da yazo cikin jami'ul ulum cewa ya hassanahu nawawi li'anna rijalu isnadihi thiqatun wa qala ibn abd albar hadha alhadith mahfuzun an az-zuhri bi asal bi hadha al-isnad min riwayat thiqat wa qala ibn rajab wa hadha alhadith aslun azim min usul al-adab a cikin jami'ul ulum kamar yadda muka ce Allah ya sa mu dace to sai hadisi na gaba قال حدثنا naysaburi qala حدثنا yusuf ibn sa'id ibn آه ابن مسلم قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري عن الزهري عن علي بن الحسين عن daga Aliyu dan Husain shi kuma daga mahaifinshi Husaini dan Aliyu dan Abi Talib kenan kaga wannan ya zo ta hanyar ahlul bait kenan ko qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce. min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga cikin kyautuwan musuluncin mutum to ya rinka barin abin da bai shafe shi ba ina fata an gane shi ma wannan isnadin in ba kuma ta ba al'umari din can mun shayi magana kai. ne rauni ne ina fata an gane gashi yace wa hadha al-isnad fihi ibn Umar al-Umari kama كما قال hafiz ابن hajar قال إمام ahmad kana yazidu fil asanid yana yin ƙari a cikin isnadin shi rawahu malik fil muwatta an ibn shihab an ali ibn husayn marfu'an kitab uh, kitab husn al khulqi wa tirmidhi aidan min tariq malik bihi wa qala wa hakadha ruya an ghairi wahid min ashab az-zuhri to wannan uh, hadisi dai kun ji ta yadda aka mishi taratara har ya samu ya tsallaka bar mu ji isnadin gaba yace haddathana an-naisaburi قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال سميت عبد الله بن عمر ومالكا kun ji wanda yake shara cewa ta hanyar Imam Malik wa gairuhim yuhaddithuna an ibn Shihab dukkanin malaman nan suna riwaya suna danganta hadisin daga Muhammad ibn Shihab az-Zuhri kenan an Ali ibn Husayn anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala daga Ali dan Husayn shi kuma ya ce daga manzan Allah tira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce to kun ga nan daga Aliyu dan Hussein shi kuma ba sahabi ba ne? ina fata gane sai ya yace anna rasulullahi kala duk da cewa jikan annabi ne amma bai haɗu da annabi ba dan haka wannan isnadi ya zama mursal annabi ce min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga cikin kyautuwan musuluncin mutum ya bar abin da bai shafe shi ba ina fatan jama'a gani to kun ji jama'a magana da malamai suka tafi a kai shine mafi ingancin riwayan wannan hadisi shine riwaya mursal shi ma mursali kuma nau'in min hadithin zahid nau'i ne daga cikin hadisai masu rauni Da haka magana mafi inganci shine hadisin bai da isnadi tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma maganar da ke ciki haka abin yake kamar yadda malamai ke cewa ko tabbas abin da bai shafe ka ba to ka bar shi ya fi maka ma zama lafiya kai kanka ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya samu dace to sai mu dakata nan muka zo sai mu tashi na ɗari 326 insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullahi. na'am yawan su. daban eh na'am ai duk mun karanta riwayoyin a farko farkon wannan babu su ne ire-iren waɗannan masail din wato abu da ba shi da wani fa'ida gare ka Shi ne ka rinka tambaya kai amma duk sanda ya kasance tambaya ne wanda zai karar da kai ilimi ko fahimta wannan babu laifi da kayi. ina fata gane dan zaka lura har akwai wanda za a gane cewa cikin aji misalin ana darasi yana da yawan tambaya amma na san fahimta ne ba shi aka hana ba amma tambaya akan abinda bai da amfani ko kuma ba zai kare ka da komai ba sai dai kawai kaiwa zuwa ga kawo hayaniya ko rudani to wannan shi ne aka hana ƙwarai da gaske za mu zo mu ƙara ji a hadisan da za su zo a gaba afon har annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce mutane ba za su gushe ba suna tambaya marasa ma'ana har wani sai rinka cewa wai to wannan abun Allah ya halice shi wannan abun Allah to shi Allah wa ya halice shi ko kun fahimta to yanzu in ka san wanda ya halicci Allah sai ne me za ka yi kuma akwai wanda ya halicci Allah ne haka ina amfanin wannan tambayar to ire-iren su ne wanda ba su da ba su da muhalli ba su da ma'ana shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana Allah ya sa mu dace na amma E eh, kiltum bi za a wakkala muku al'amarin sai ku je ku yi dabaran ku ku neman makan ku mafita yi shine Allah sai ya bakku ta fagamniya daga nan kago ka duk in Allah ya cira hannu cikin lamarin mutum sai bata so abinda ba ku da bukatan shi kuka ce sai kun zakalkale akan shi sai Allah ya rabu da ku da Allah na kawo muku taimako yana kawo muku mafita amma sai kuka nuna dabaran ku da kwakwalon ku ya fiye muku wannan shi ya batar da akalani yuna ai masu aiki da hankali Allah ya kyauta na to sai mu dauko Allah aqidu sharri wasiya a cikin wannan darasi in ba manta ba har ila yau malam muhammad bin salih ibn usaini bayan ya kammala wato dogon sharhi da ya yi a gaban da ibn taimiya ya ce ahlus sunna wal jama'a suna tabbatarwa da allah sifofin shi da sunayen shi ba tare da takyif ba ba tare da ta'wil ba ba tare da ta'til ba kuma ba tare da tamfili ba waɗannan kalmomi ne waɗanda suke da matukar muhimmanci mu fahimce su a wajen ka'idan wato tabbatarwa da Allah da suna da sifa matukar suna ko sifa ya tabbata a cikin nassi na alkur'ani ko sunna to ka tabbatar da shi ba tare da ka kawo ɗayan waɗannan abubuwa da ya lissafa ba shine ya tsaya mana bayanin me ake nufi da waɗannan abubuwa akwai inda za ka ɗauke shi a bisa umumi akwai inda kuma sai ka tsaya ka yi tafsiri ina fata an gani. to bayan ya gama bayani game da gaban ƙarshe har ya kawo mana cewa wannan bayani da aka ce kada ka yi tamfili sunan da ya fi cancanta ka kira shi da shi kenan madadin wasu suna kiran shi da tashbihi domin tashbihi ma akwai inda zai iya ɗaukan waje amma tamfili kamar yadda ƙur'ani ya ambace shi kamar yadda hadisan annabi suka faɗe shi to shine ba a yi wa Allah to sai malam zai ci gaba da sharhin magana ibnu taymiya sai yace qawlu maganan da ibnu taymiya yace bal yu'minuna bi anna subhanahu laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir ma'ana bayan da ibnu taymiya ya kawo wannan gaba cewa su ahlus sunna wal jama'a wanda suke akan alfirkatun najiya almansura ila qiyamis sa'a suna tabbatar da sunayen Allah ba tare da ta'awilin shi ba ba tare da sun kaifanta shi ba ba tare da sun watsar sun yi ta'tili ba kuma ba tare da sun yi tamfili ba to wani sai ya ce to yaya suke yi tunda ka ce ba sa kaza ba sa kaza ba sa kaza ko to yaya suke yi sai ya ce bal su ahlus sunna wal jama'a mu kenan yu'minuna bi anna Allah sun yi imani cewa lallai Allah subhanahu tsarki ya tabbata gare shi laisa ka mitlihi shai ba abin da yake irin Allah ba abin da yake kama wato da Allah madaukakin sarki amma duk da hakan fa wa huwa samiu al-basir Allah madaukakin sarki mai ji ne kuma mai gani ne to da aka ce Allah mai ji ne mai gani ne sai ka tuna tun kafin faɗan haka an ce ba abin da ya kama da Allah kaga a ne sai ka ce jin Allah da ganin nashi ba irin na komai bane kenan ina fata an gane amma za mu ji ibn usaimin da zai yi bayani insha Allah na wannan gaba sai yake cewa qauluhu maganan da ainihin wato ibn taymiya yace bal yu'minuna ai yukirru ahlus sunna wal jamaa kun ga magana ko su ahlus sunna wal jamaa suna tabbatar bidhalika iqraran wa tasdiqa suna faɗin abin duk da Allah ya faɗi game da kanshi kuma suna yadda da shi duk abin da Allah ya ce ya tabbata gare shi ba sa jin nauyin imani da wannan abin da kuma gaskata shi bi anna Allah laysa kamithlihi shay sun tabbatar kuma sun yarda da cewa lalle Allah babu irin shi kama kala an nafsihi kamar yadda Allah ya faɗi game da kanshi Allah ne da kanshi yace laysa kamithlihi shay babu irin Allah wa huwa as-sami'ul basir kuma shine ji ne mai gani ne a cikin suratu shura aya na goma sha ɗaya fahuna nafyul mumathala mala ce to kun ga anan an kore misalta Allah da wani abu thumma asbatati sam wal basar sannan kuma sai Allah ya tabbatar wa kanshi da ji da kuma gani fanafal aib thumma asbata kamal dan haka Allah ya kore aibi daga gare shi me aibi ga Allah shine Allah ya kama da halitta aibi ne amma kuma sai Allah ya tabbatarwa da kanshi kamala menene kamala shine ji da gani kamala ne ko cikin halittu ma da suke a a kaskantattu idan aka samu halittar da baya ji baya gani ya kara da ƙasa haka ne ko ba haka bane duk halittar da ke ji yake gani shi kuma sai ga yana da kamala an fahimta ko to ina kuma ga Allah mahaliccin halicci la'anna nafiyal aibi qibla isbatil kamal ahsan aw qabla isbatil kamal ahsan mala yace domin balagan alqur'ani anan na kore na kasa ko aibi daga Allah kafin Allah ya tabbatarwa da kanshi sifa ta kamala to shine mafi dacewan tsari na zance kuji wato alkur'ani akwai balaga a cikin shi duk inda kake son ka nuna kai wani abu ne to ka fara korewa kanka duk wani aibi sannan ka tabbatar da kamala to ya fi bayyana cikanka sama da sai ka gama bayyana kamalan ka sannan kuma sai ka korewa kanka aibi babu balaga a ciki ina fata an gane to shine sai malai ce ahsan shine yafi kyau wal hadha yuqal shi yasa larabawa sukan cewa at-tahliya qabla tahliya kun gani ko ka cire wato aibi kafin ka nuna mana waye kai tukuna wato ka fara cirewa kanka duk wani na ƙasa kafin ka nuna mana matsayinka ko girmanka fa nafyul uyub yubda'u bihi awwala dan haka da kore aibi shine abin da ake farawa da shi thumma yuzkaru isbatul kamal sannan sai a ambaci wato cikan kamala wa kalimatu shay'un da Allah yace laysa kamithlihi shay'un me ma'ana shay'un din nan mala yace ah, nakratun fi siyaqin nafi wato nikrani, ne wanda yake nuna kore abu gaba daya shine listigraki jinsi shay ko menene laisa kamislihi shay'un ina fata an gane fatagumma kullu shay'in dan haka zai zai kunshi komai duk abin da zai iya shiga tunaninka to hadda shi bai yi kama da Allah ba laisa shay'un mithluhu abadan azza wa jalla dan haka ba wani abu da yake kama da Allah har abada ai Mahlukun, daga cikin halittu kenan wa in azama ko da wannan abun ko kana ganin shi da girma falaysa mumathala lillahi azza wa jalla wannan abu to baya iya zamowa irin Allah magwayi da daukaka li'anna mumathalan naqis naqsu domin kamanceceniya da abin da yake kasa kaskanci ne na fata an gane ka duba ko tsakanin miji da mata matar shi ce fa yana alfahari da ita amma aka zo aka kwatanta mijin da matan ba an kaskantar da shi ba a ce da Allah jika kana yin abu da Allah kamar mata sai zan kaga kasantuwan mace tana ƙasa ne da namiji kwatanta shi da ita kaskanci ne gare shi to duk abin da ba Allah ba halitta ne kwatanta Allah da wannan abin wa Allah matsayi ne ina fatan jama'a an gane to shine malai yake cewa bal inna talabal mufadala baina naqisi wal kamal taj'aluhu naqisa neman kokarin wato a nuna fifiko tsakanin abin da yake da nakasa da abin da yake da sifa ta kamala to yana mai da wannan mai kamalan kaskantacce ne so ba a kwatanta abu sai da abin da ya dace da shi jama'a an gane wannan da ke ko ko kuma abin da yake sama da shi to shine ka ɗaukaki mutum kaga yaro ko da yaushe so yake a ce mishi shi babba ne saboda ya yarda babba na sama da shi ina fata an gane amma duk sanda ake kokarin gwada abin da yake na sama da abin da yake na ƙasa to ana cin mutuncin wannan na sama ne ko mun gane jama'a don haka Allah maɗaukakin sarki baya ɗaukan kwatanci da komai shine kawai magana kama kila kamar yadda ainihin wato ake faɗi a wannan zance da ake cewa alam tara anna saifa yunqasu qadruhu <coughs> alhamdulillah ba ka ganin cewa ana eh, Allah wa ba ka ganin cewa ana kaskantar da takobi ne mai kaifi idan aka kwatanta shi idan kila inna saifa an ba min al'asa an ci mutuncin takobi wato takobi ne shararre mai kaifi sai aka ce kai wannan takobin ya fi sandan nan kaifi da Allah an ɗaukaka darajar takobin ne ko an zubar da shi an zama mai da mutuncin shi ne so duk sanda aka kwatanta abu da abin da yake kasa da shi to an nakasa shi shi yasa Allah ba zai taba karban wato kwatanci da wani abu ba shi yasa Allah ya ce laisa kamithlihi shay fa huna law qulna malai ce dan haka anan da za mu ce inna lillahi mathila Allah na da abin da ya kama da shi lazima min zalika tanaqqusullahi azza wa jalla tan eh azza wa jalla da za mu ce ga wani abu irin Allah to wannan yana lazimta cewa mun nakasa Allah ne dan shi Allah ba abin da yake tsare shi ko walam yakun lahu an ahad to balle kuma a ce wani abu na sama da shi ba ma abin da yake tsarin Allah balantana a samu abin da ke sama da shi to tunda ba shi da tsara bai da wanda za a kwatanta shi kenan ina fata an gane to kwatanta Allah da wani abu ko meye shi ya lazimta an nakasa matsayin Allah madaukakin sarki subhanallahi an dali wali hada naqul mala yace dan haka muke cewa nafallahu an nafsihi mumathala almakhluqin Allah madaukakin sarki ya kore wa kanshi kwatanta shi da halittu an gane ko la'anna mumathala almakhluq naqsun wa aibun domin Allah ya yi kama da halittu to na ƙasa ne kuma aiki ne ga Allah la'annal makhluq na kisun saboda shi halitta to yana da na ƙasa wa kamil bin naqis yaj'aluhu naqisa kwatanta abin da yake da kamala kuma da abin da yake na kasashe yana mai da wannan ne kamalan na ke nan. bal zakara al huma ya ji bainahuma yaj'aluhu kai ƙoƙarin ma a gwada daidaituwa a tsakaninsu guda biyun to an mai da shi na saman ya zama ƙasa kenan illa idza kana fi maqami tahaddi kama fi qawlihi ta'ala sai dai fa kadai inda ake son ayi wa mutum wato iyaka a taka wa mutum birki to anan ne za a iya kawo irin wannan magana kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa Allahu khairun amma yushrikun shin Allah ne fa alkhairi ko ko abin da suke hada Allah da shi kaga nan kamar ana da Allah ne da abin da suke hada Allah da shi ko amma nan wajen ai musu wato tahdidi ne a nuna musu cewa kai abin da kuke yi dinnan ba daidai ba wa qawlu da kuma inda Allah madaukakin sake yake cewa qul a antum a'lamu amillah kace shin ku ne kuka sani kuka fi sani ko ko Allah kaga nan ma Allah madaukakin sarki yana nuna sani. nasu da na Allah kama an kwatanta amma nan wajen ainihin wato tahdidi ne to don haka ba zai ɗauki irin wancan ba wa fi qawli laysa misli shay raddun sarihun ala al-mumathala dan haka fadin Allah maɗaukakin sarki da ya ce babu irin shi a cikin komai to raddi ne akan cewa lalle ba za a taba iya kwatanta Allah da wani abu ba alladina yusbituna anna Allah subhanahu wataala lahu mafi kaga raddi ne ga duk wanda yake cewa Allah madaukakin sarki yana da abin da yake irin shi kenan ina fata an gane Allah ya samu dace to shi ma bari mu saurara anan in mun zo darasi na gaba sai mu tashi inda yace wa hujjatu haula'i yaquluna inna innal qur'an arabi namu zo mu ji hujjan da suke wa insha Allah bari mu karanta askari ba ko na'am mun tsaya inda yake ijma'u al-awliya wa tanazuhum wa tanazuhum za mu tashi inda ya ce tubutul walaya bisababi haka ne ko in ba ku manta ba a cikin gaban da muka ji ijma'ul auliya bayanin da ya shine idan aka samu wato wali biyu suka haɗu ga mace da za a aurar macen nan budurwa ce ko ko bazawara yaya za a warware an fahimta ko idan budurwa ce aka samu waliye biyu suka zo wajen ɗaura mata aure sai aka ce to shikenan sai a ce duka su ɗaura mata tunda duk sun kuma suna jayayya wannan yace bai yadda ba sai a ce to kai ɗaura mata sai ɗaura wancan ma ɗaura mata shikenan sai a tashi ina fata an fahimta amma idan ba zawara ce a amma in ɗaya yake yace shi fa ba zai ɗaura ba sai fa in ba wannan Shi ne shine yace zala ba a ba'dahum ko A kada rairu kawai sai a ce to shi ɗaya ya ɗaura kawai a rabu da shi shi wanda ya je ta faɗin ran shi aure ya ɗau an gane ko kamar wanda waliyinta baya nan sai wani ya ɗaura wa wannan yarinya aure ai kaga aure ya ɗau ko to wannan ma za a ɗauka kawai ba shi ne ma kawai <laughs> ah, amma in gaba zawara ce wadda ita take da daman ta ayyana waliyinta sai zan kuma ta ba waliyai biyu izinin su daura mata aure an fahimta sai kuma duk suka je suka daura mata aure kuma da mutane daban-daban kaga nan kuma an kara rikita al'amari kenan ko to ya za a yi shine sai malam ya ce idan ba a san wanne ne aka fara daurawa ba ba a sani ba to duka guda biyu za a bata shi duka ba wanda ba wanda ya ɗauri ciki amma in an san na fari cewa ai wannan an daura shi karfe bakwai na subahin nan wannan kuma sai sha aka daura, yanzu sun zo bayan la'asar sun zo za su ɗaurki amarya ko za a <laughs> rikici kenan <laughs> wannan shine civil war kenan <laughs> to in aka gane cewa wannan aka fara yi to shi na biyu sai sai a ce shi kenan ba mata ka bace an riga daura mata aure mata aure aka daura maka dan haka aure bai dauru ba na ha ai yanzu ita ta bada dama ga waliyai duk su daura mata aure so magana wanda kike so bai taso ba wanda aka daura yanzu shine mijinta <laughs> ina fata fahimta dama abin da zaka tambaya wanda mala ya kawo anan shine idan ya kasance shi wanda aka ɗaura daga baya na biyu shi ya fara zuwa madadin ya zo da ayasa sai ya zo tun a zahar sai ya ɗauki matan shi ya gaba kuma ya je ya duhuli da ita daga baya sai waɗannan suka zo shi ke sai aka ce sai a ba wannan haguri a ce to ya haƙuri eh, asali da kai ya kamata a ba amma tun da wancan ya riga ya tafi da ita shi sai ya haguri kuma wancan auren su na nan now eh gashi bari ku ga lafazin abin yace walau adinat li waliyaini da mace bazawara za ta ba waliyi biyu izini cewa wani ka zama waliyina ka daura min aure wani kai ma haka to ita tana tunanin ko a za su sanar da ita a lokaci ko kuma kafin ta san cewa ɗaya ya riga wani kun dai fahimta ne ko sai ya ce fa zawwajaha kullun sai dukkansu suka je suka ɗora mata aure da wani jahilan bi akdil ahar kuma ba wanda ya san ai wancan ya ɗora mata duk ba su sani ba ila wannan na cikin gari ne wancan na ƙauye kawai sai aka samu ga wani ya ce yana son aure yana neman bazawa sai ya ce ai ai ko akwai wacce ta bani in ɗaura mata aure to jama'a ku zo zan ɗaura wa wancan aure ashe cikin gari nan ma ana na ana ɗaurawa duk ba su sani ba shine ma'anan jahilan din kun fahimta ko to sai ce fa in zahara alaihi qabla bina kun gani ko idan al'amarin ya bayyana kafin wani daga cikin su su biyu ya tare da matan wajuhila sabiqu kuma ba a san wanne ne ya riga wani ba kun fahimci karatu ko sai ce fusiha duka biyu za a bata duka biyu za a bata wa in ulima amma aka san wanda aka fara daurawa to sabata na farkon shine tabbas shine mijin ina fata an gane fa idza dakhala thani jahilan kun ji ko eh fa in dakhala thani jahilan idan wanda aka daura daga baya shi ya fara tarewa da matan amma ba bai san an daura auren ta da wani ba kafin shi bai sani ba ita ma ba ta da labari yawwa duk shine maganar da ake cewa duk an yi abin ne cikin rashin sani eh, aita aita bazawara ce kuma ta ba da walicin ga waliyanta <laughs> na ba ta gani kaga irin matsalar da ake cewa din kenan ko hakan yanzu ta faru ne kaga da bata faru ba da aka wannan ba shi kenan sai a kyale mu ina ba ta gani amma malaman fiqh su suna sun buɗe wa kansu wannan majal ɗin, ina fata an gane Allah ya kyauta to gashi yace wa fa in khalat tani jahilan to fatatil awwal in har na biyun wanda aka yi daga baya shi ya fara tarewa da ita to shikenan na farkon shi sai hakura ta ta kubuce mishi tare da cewa nashi aka fara daura Allah ya kiyaye to sai malai kawo gaba na gaba yace subutul walaya bisababi tabbatar da walitaka ta hanyar wani sababin da ba wanda aka asali ambata ba in ba kuma ta ba ya ambata mana suwa suke iya zamowa wali na asali shine uba ko mahaifin uba ina fatan fahimta ko wani wanda yake da alaka da uba? ko ɗa ga mace wadda take bazawara kowa ko yawa din mun ji su ko to wane ne kuma zai iya zama wa wali ba cikin waɗannan da aka ambata ba wani sababi ne kawai zai mai da shi wali shine abin da yake son ya tattauna mala yace athani sababu na biyu mutum na iya zama wa wali ta hanyar sababi kaman yaya sai yace fa wasiyul abi muqaddamun fil idan uba shine yayi wasiya cewa da Allah ko wani abokina da muka zo garin nan tare muka zo garin nan <laughs> kaga wannan bai da alaka da yarinya amma uban ne wasiya cewa duk sanda za a aurar da 'ya'yana, to shine waliyin su to wannan ya zama waliyi kenan na saba'i. ina fata an gane amma ga budurwa wa yi sayyiba amma in bazawara ce to mala yace uswatuhum Shi ne sai a duba wane ne wanda ya fi dacewa wanda ya fi cancanta da zama waliyinta da sababi kenan ne yana wanda ake cewa a kamar ɗa ko wanda ta wakilta an fahimta ko wa wala'i inda adami asabatin nasabi da kuma waɗanda suke wato waɗanda suka ƙyanta bayi idan babu ‘yan uwa na tsatso na jini gane alwala shi ne mutum ne yake da bawa ya ‘yanta shi ya zama mai gidan shi to wannan mai gidan shi ma kaga bai haɗa komai da shi ba to shi ma yana iya wa wali ga ita wannan bai wanda ya ‘yanta an fahimta ko in ba ta da dangi kenan na jini an fahimta sai ce walmuwalatu tastakhlifu to idan mace ce take da baiwa mace hakan na iya yiwa ko ga Aisha tana da baiwa barira to ita ce mai gidanta kenan ko to sai aka zo za a daura mata aure waye zai zama waliyin wannan yarinya shine sai aka ce tustahlafu kun sai ai mace ba ta zama wa to ita yanzu mai gidan ce za ta naɗa wakili ko waliyi shine wani zai wakilce ta za ta nemo namiji zai wakilce ta sai ya ce summal hakimu to bayan waɗannan da aka lissafa wal muwalatu tastahifu ko summal hakimu to bayan waɗannan sai kuma walici na hakimi shine shugaba ko sarki shi ma yana iya zamowa wali ga duk waɗanda suke a ƙarƙashin mulkin shi summal ammatu to daga nan kuma sai duk sauran wani musulmi gama gari shi ma zai ko ma'ana matakin shi kenan an fahimta ko kai ma zaka iya zama wa waliyi ko ma wace ce amma in aka rasa wanda zai yi, mata walici wa hiya wilayatu din kun gani ko sai ce amma fa sai in fa ya kasance musulmai ne sai a nemo wani musulmi a ce baba eh kai musulmi ne da Allah zo ka daura wa yarinyar na aure <laughs> shikenan kawai fa in aqada ma'a wujudil mujbiri fa batilu to anan idan aka samu gama gari ya zo ya daura wa mace aure bayan akwai wanda ya fi cancanta shine almujbir to fa batilu wanda wannan da ba san shin ba ya daura nan ce ne ba za a aiki da shi ba wa ma ghairihi yamdi fi daniya amma in babu wanda ya cancanta dama ya daura wa wannan yarinyar to za a zartar da daurin auren da wannan bawan Allah yi an gane ko fi daniyya ma'ana matukar yarinyan ba wai wata ce da abin a zo a gani ba ne dama yarinyan ga ta ko mummuna ce dama ko sakariya sakariya ce shine daniyya ce ba ta da wani kima cikin al'umma to duk wanda ya daura mata aure kawai yayi ko da wani babu mai gadi aka samu aka ce baba da Allah zo mu je akwai wata yar yarinya nan a je a daura mata aure amma wa fi ghairiha lil ahassil khiyar amma in mace ce wadda take da ɗan kima ko suranta kyakkyawa ce ko tana da wani matsayi an fahimta ko to a nan ba za a ba kowane ordinary ba akwai zaɓi ita ce za a bai wa dama ta zaɓi wanda zai ɗaura mata an fahimta jama'a sai ya ce walil waliyi fi ma yubahu lahu tawalli tarafai al-aqdi bi izniha wa ridaha ta kun ji wata sabuwa mutum ne aka bashi walicin yarinya an fahimta to amma kaga yarinyar nan dama ba su da wani alaka shi ba ba bane an fahimta ko kenan shi ma na iya aurenta sai kuma aka bashi walici sai ya zo ya daura wa kanshi aurenta da kanshi <laughs> walali ya bude waki <laughs> na ce kun ji wata sabuwa ai yes an baka walicin yarinya sai kaga kana bukata sai ka zama waliyin kuma ka zama mai karwa yawwa to ai shine wala ya kawo <laughs> dole sai da zanta shine sai yace ah, yubahu lahu ya halatta zaka iya yi haka tunda shi baka aka yi walicin ta an fahimta ko kuma sai kana bukata shikenan <laughs> sai ka ce jama'a ni waliyin wance <laughs> na ba da aurenta gani <laughs> mijinta <laughs> eh, sosai kwara sai da shaidu sai da shaidu ya yi amma shi ne malayin marmaza ya ce yubahu lahu tawalli tarafayil Akut. ya halatta ya zama shine duk bangarorin biyu shine zai bada kuma shi zai amsa amma bi izini ha wa ridaha sai ta san hakan ita yarinya an fahimta ko kuma sai ta yarda ina fata gari eh sadaki ma sai abin da ya zaba ko <laughs> sai abin da take ne <laughs> Allah ya sa mu dace sai ce wa muayyanul mar'a kuf'an aula min muayyanil wali idan mace ta zabi wanda suke kini shine mate to shi din nan ya fi cancanta a daura mata aure da shi fiye da wanda waliyin ta zai je zabo mata to a nan ne sai malamai suke magana menene wai kafa'a ne tsakanin namiji da mace kafin aure magana da malamai dai suka haɗa kai wanda babu saɓani kwata-kwata shine addini addini dole mace da miji ya zama kafa'a ne su wajen addini don haka mace sai ta zo da wanda za ta aura musulmi sai waliyin ta ya nemo wanda ba musulmi ba to nata za a zartar tunda a nata akwai kafa'a a nashi kuma babu kafa'a ina fata an gane to daga baya ne wasu malamai suka rinka kawo wasu abubuwan kuma wanda wasu suna kawowa wasu kuma ba su yarda da su ba shine sai su ce na ɗaya ya zama sun haɗa yare ɗaya shi ma kafa'a ne sannan matsayinsu ɗaya ɗa ne da ɗa ko bawa da baiwa an fahimta ko daya kaga kafa'a bawa baiwa kafa'a kada a samu ɗa baiwa ko bawa ɗaya an fahimta ko wasu kuma su ce haka a samu wajen ko yanayin wayewa ɗan birni ne ɗan bariki <laughs> babu ƙauye da duk sun ta kawo waɗannan wasu kuma suna ganin eh haka ɗin ne in an samu hakan amma gaskiya wannan ba sharaɗi ne na addini ba in dai ba na addinin nan ba to shi ne kawai wanda yake abin nan an fahimta ko amma in an samu sai ya cika waɗannan ma sai a ce ba laifi don ya fi kawo sauƙin lamari an gane ko ina ma'anin sauƙin lamari wani lokacin ka je ka auro wanda ba yaren ku ɗaya ba duk sanda aka zo ana yaren da ba ta ji sai ka fara zargin ko da ita ake to wannan ma zai iya sababa matsalan auren ina fata an gane ka je ka auro wanda take ba ƙauya kai dan bariki ta saba jin gwaza irin waɗannan abinci in ta zo ta dafa maka sai ka rinka kyama kaga sai a samu matsala to duk shi suke dubawa kuma akwai wajihi a wani lokaci ina fata an gane wallahu a'lam dan haka sai ya nuna cewa na ita matan za a zartar in dai ta zo da kafa'anta ko ba na waliyi ba sai ya ce wal kafa'atu dinu kun ga magana kafa'a to addini ne ake magana amma wasu malamai sun jero har kusan goma sha biyu wai sai miji da mata sun haɗa a wajen abubuwa kamar goma sha biyu shine waɗannan misalai da muka lissafa mala yace Falmansusu, Annal, maula wal abda kuf'un lil hurrati al arabiyya kaji kuma wani magana a mazhabin malikiya shi yake nufi da mansus wato magana da malikiya suka tafi akai shine idan aka samu bararren bawa shine maula kenan wal abda da bawa wanda bai barranta ba amma inda ko bawa mai yanci da bawa mara yanci to sun dace da ya balarabiya wato haka samu bawa namiji da ake yanta ko bawa namiji wanda ba a yanta shi ba to tsara ce ita ga balarabiya mace ya in ji wani irin karatu ina ba da an gane wa huwa haƙƙun lilmar'a walwali, kuma haƙƙi ne ga ita macen da waliyinta ma'ana in an samu wannan bawa yana son ta kuma tana son to haƙƙi ne nata waliyin kuma ya amince da haka fa yajuzu ittifaquhuma ala tarkiha amma kuma in yarinyar da shi waliyinta sun haɗa kan cewa a gaskiya mu ba za mu ba da auren ki ga wannan ita ma tace ba ta so ya halatta kuma su rabu da shi an fahimta ko a bar auren wala wala al muslimin ala kafira babu wala'i ga musulmi ga baiwa kafira wato musulmi ne yake da baiwa kafira ba zai ba zai zama mata waliyi ba kun gane ko illa lisayyidi fi arqaihi sai fa wanda yake shine wato ubangidanta an gane ko to falahu ijbaruhum yana da ikon ya tirsasa su su auri wanda yake so an da tunda shine mai gidansu shine yake da su wala yujbaruhu wala yujbaru amma in bawan namiji ne to shi ba za a tirsasa shi ba fa in tazawwaja al-abdu bi ghairi izni sayyidihi idan bawa ya je yo aure ba tare da mai gidan ya sani ba ina hukuncin auren falahu ijazatuhu in ya ga dama sai ya ce to shikenan ya zartar da shi zai iya zartarwa la al'amatu amma banda baiwa mutum na da baiwa kawai sai ya ji ta je ta yi aure an fahimta ko ba nan ita ba ta da wannan yancin saboda zai iya yin sadaka da ita ko to don haka ba za ta iya zuwa ta yi aure ba tare da izinin shi ba amma in namiji ne shi zai iya zuwa yi kuma mai gidan zai iya amincewa thumma laysa lahu man'uhu an raja haka idan mutum na da bawa namiji sai bawan ya saki matan shi kafin ta ƙare idda sai ya dawo da ita to shi mai gidan bawan nan bai isa ya hana shi dawowa da matan shi ba an fahimta ko wala ijbaruhu ala al-furqa kuma mai gidan bawa bai isa ya tirsasa shi cewa je ka saki matanka ba bai isa ba wala yufsahu bai'uhu sannan in an daura aure tsakanin bawa da baiwa mutum ne yake da bawa da baiwa kuma miji ne da mata sai siyar da daya kun bayyana misali ya siyar da mijin ko ya siyar da matan siyar da shi din nan da yi ko siyar da ita nan bai raba auren waɗannan bayin ba auren su na nan kun fahimta ba <laughs> shari'a na hankali ke na yi na'am eh, shi shine auren su dena nan ya rage yanzu kuku ku saya za su yi siyarwan na abinda ake cewa siyarwan bai raba auren su ba eh auren na nan yanzu ya rage in za ta iya haƙura ita tana wani garin yana wani garin in wani dalili ya haɗa su su cika shi kenan in ko suka gaba za su yi haƙura ba <laughs> suka abin da ɗin juna wallahu ala ta jama'a kun ji wannan shine bayani da malam ya kawo na waye ke iya zama wali waliyi banda waliyan asali mun ji yadda malam ya lissafa su da kuma yadda ya jero su to gaban da zamu shiga a gaban insha Allah waɗanne mata ne suka haramta namiji a aura shine al-muharramatu minan nisa matan da suka haramta namiji ya aure su anan zamu saurara insha Allah wa salam na'am cewa sai balarabiya gaskiya ne in mun zo wajen wannan gaba na matan da ya haramta a za mu ji shi kun tambaya ne wanda yake da mahimmanci. me yasa aka ce al-hurra al arabiya Mana wanda take a janifa za mu zo mu ba wannan amsa insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم